watan janairun shekara 2018 za mu kawo muku labarin wasanni bangaren ligilin da aka buga a kasashe daban-daban inda za mu fara da kasar spain bangaren la liga na kasar spain na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar juma'a kungiyar kwallon kafa ta getafe ta tashi can jiran biyu da biyu tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta espanyol ta sha kashi a halin sabiya da kwallaye uku da nema atlantico madrid sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta gerandis sai kungiyar kwallon kafa da villarreal ta doke levante da kwallo biyu da daya las palmas a gida ta samu nasara a kan valencia a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta deportivo la corona da kwallaye bakwai da daya Real Betis ba ta ji daɗi ba a hannun ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona kwallo biyar da nema a gidan Real Betis. Real da ma bata samu nasara ba kan kungiyar kwallon kafa ta Celta cikin da kwallo biyu da daya a gidan su Real Sociedad Alaves a gidan sun tashi don jira biyu da biyu tsakanin su da Leganes a yau kuma za a buga wasa ɗaya tilo a bangaren La Liga inda kungiyar kwallon kafa ta Eba za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Malaga da misalin karfe tara na yammacin yau din nan. a can kasar ingila ko bangaren premier league na kasar ingila mako na 23 a jiya kungiyar kwallon kafa a ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove albion ta ja kashi a hannun chelsea da kwallo hudu da nema arsenal ko ta lallasa crystal palace da kwallo hudu da daya everton a gida sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin da west bromwich sai burnley ta sha kashi a hannun manchester united da kwallo ɗaya mai ban west ta tashi tsaye da tsaye tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth sai Leicester City ta lallasa Watford da yi biyu da nema. Stoke City ko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield da ya yi biyu da nema sai Manchester City ta doke Newcastle United da ya uku da daya. A ranar Lahadi ko a jiya kenan kungiyar kwallon kafa ta Southampton a wasa ɗaya da aka buga ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham sai yau inda za a fafa ta a wasa ɗaya. Swansea City za su ɓarje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da misalin karfe tara na yamma ce a gogon Najeriya jar kamar da kasar misali Idan muka liga bangaren Bundesliga ta kasar Germany kuwa a ranar Juma'a da ta gabata hata Berlin sun sulhu ta ɗaya da tsakanin da Borussia Dortmund a ran asabar ko kungiyar kwallon kafa ta Freiburg ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da kwallaye biyu da ɗaya. da kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ta sha kashi a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Leverkusen da kwallaye kuɗi da ɗaya. ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Croatia mai shangalba ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Azbog ne da kwallaye biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg ba da daɗi ba hannun frankfurt da kwallaye uku da ɗaya kungiyar kwallon kafa da mayan ofa ta samu nasara kan sugar kwallaye uku da biyu da kungiyar kwallon kafa ta hamburg da ta kashe hannun kwallon da kwallo biyu da ɗaya a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta baya muni je ta lallata kungiyar kwallon kafa ta wai da bremen da kwallaye hudu da biyu da kungiyar kwallon kafa ta shirke uku da sulhun ta ɗaya da ɗaya tsakanin da hannover 96 idan muka karkata bangaren wasannin france league wato france league 1 wanda ake yi a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta a ranar juma'a ta sha kashin hannun matar da kwallaye biyu da nema a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta lantas ta sha kashin halin garin da kwallo ɗaya da nema sai kungiyar kwallon kafa ta manchester ilai inda ta doke tolosa da kwallaye biyu da ɗaya rainers a gida ta samu nasara akan hanga da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta strasbourg ta doke da jan da kwallaye uku da biyu kungiyar kwallon kafa ta wai ta doke lili da kwallo ɗaya mai ban kwashi emin ta lallata kungiyar kwallon kafa ta wigan da kwallo uku da ɗaya a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta nan ta samu nasara kan sanatan da kwallo ɗaya mai ban kwashi monaco a gida ta samu nasara kan nan da kwallaye uku da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta lyon ta kare tarihi na gasar france league na bana inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta psg wajen tun da ta fara ba a samu nasara a kanta ba ta doke da kwallo biyu da ɗaya za mu dawo bangaren tarayyar Najeriya a can a nan tarayyar Najeriya din bangaren wasan Premier League wato Nigerian Professional Football League na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake matakin wasannin mako na uku a ranar Lahadi ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuwaret na garin Bauchi ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Niger ta nazar da kwallo ɗaya mai ban haushi. Alkanin a can Maiduguri ta doke wajen Umpire na Lagos da kwallaye uku da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors ta doke Plateau United da kwallo ɗaya mai ban Rivers United kuwa a gida ta samu nasara kan karo filin zai da kwallo biyu da ɗaya a United ta doki kungiyar kwallon kafa ta Sunshine da kwallo biyu da nema. da United ita ma ta samu nasara kan Jimba da kwallo biyu da haushi. Lobby ta doki Go Round da kwallo ɗaya da ke ban haushi sai kuwa sai akwai United wanda ta samu nasara kan Yobe Star da kwallo biyu da nema ita ma. Hatlam ko bata ji zaɓi ba ne inda yi Rangers ta bi da har gida ta doki da kwallo ɗaya ne ban haushi. Ifan kuma ta samu nasara kan Kwara United da kwallo biyu da neman a yanzu haka dai a wasannin mako na uku a gasar premier league na nigeria lobby star suke jira gaman da maki bakwai sai akwa united da mataki na biyu a maki shida efa yanzu tana mataki na uku da maki shida sai ilkanin waje ita ma suke mataki na hudu da maki shida a jiyan da an jefa kwallaye sha tara a wasannin da aka buga guda goma inda aka samu nasara a wasannin gida guda tara aka samu nasara a wasan waje guda daya ba kunnen doki ko ɗaya da aka yi a gasar idan muka lega bangaren sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa shugaban kungiyar kwallon kafa ta arsenal na kasar ingila yanzu haka yana kasar jamus don tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund don ganin sun dauko dan wasan nan dan kasar gaban henrik a bayan wanda kungiyar take bukatan ya mai gurbin dan wasan da Alex Sanchez wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a satin nan shi ko Alex Sanchez a karon farko an gani sanye da namba riga da nan an gani sanye da rigar Manchester United mai namba bakwai a yayin da ake dan motsa jini sai dai ana sa nan da awanni kaɗan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din za ta ba da tabbacin sayan dan wasan ko kuma rattaba hannun da ake tunanin dan wasan ya jefa ya rattaba hannu na tsawon na tsawon shekara hudu da rabi a kungiyar zai zama dan wasan da ya kowane dan wasa dauka kuɗi a bangaren Premier League inda zai ɗauki kuɗin da ya kai ma fan dubu ɗari hudu da hamsin a duk sati a mazaunin albashi. Kungiyar kwallon kafa ta Watford ta ba da sanarwar sabon kocin da ta dauka Javi Gracia dan kasar Faransa inda ya mai gurbin silba mako wanda kungiyar ta kore shi a watan nuwamban da ya wuce iya abin da ya sauka kenan daga labarin wasannin namu na dandalin biyu ya huta lafiya